an yi kira ga gwamnonin jihohi da su yi ƙoƙari su mayarwa da kananan hukumomi ikon cin gashin kansu domin a magance matsala ta rashin aikin yi. A biyo ma cikin shirin domin jin cikakken labarin a tashar mata ta ARA Digital. Wani masani Dr. Muhammad Mustapha Yahaya wanda kuma shine shugaban kungiyar wanzar da demokuraɗiyya da kawo cigaba da magance matsalolin tsaro wanda aka fi sani da Action Group da Dispute Resolution ya ce bai kananan hukumomi su zai taimaka wajen magance matsalolin tsaro talauci da yawan rashin aikin yi da ake fama da shi a najeriya dr muhammad mustapha ya bayyana hakan ne yayin wani taro na masu ruwa da tsaki akan yadda kananan hukumomin za su sami 'yanci wanda ƙungiyar ta shirya a masarautar bici ya kuma kara da cewa rashin adalci ne hana kananan hukumomi su kuma hakan baya haifar da ba mai ido idan aka yi la'akari da tarin matsalolin da hakan ke haifarwa don haka ake kira ga duk masu ruwa da tsaki da su yi abin da ya dace don fitar da al'umma daga talaucin da aka gaba musu inji dr muhammad ya ce sun shirya taro ne domin lalubo hanyoyin da za a bi don ganin ƙananan hukumomi sun sami 'yancin cin gashin kansu daga wajen gwamnonin jihohi wani al'ada ta faro tun lokacin tsohon gwamna wato dr rabi musa kwankwaso haka zalika bayan tafiyarsa dr abdullahi umar ganduje zo sake ɗorawa a kai kuma daga bisani ga abba kabir yusuf wanda shi shine akan ganiya a yanzu a jihar kano da haka ake kira ga gwamnan a kokarinsa na kawo ci gaba ga al'ummar jihar kano da ya mayarwa da kananan hukumomin ikon cin gashin kansu kungiyar ta gayyaci masu ruwa da tsaki kamar kungiyar ma'aikata irin kungiyar ma'aikatan kananan hukumomi malaman makarantun firamare daga tai masu unguwanni da limamai da sauran kungiyoyin mata da matasa wasu daga cikin wanda suka halarci wannan taro da suka haɗar da malam murtala Waire wanda shi ne shugaban kungiyar ma'aikatan kananan hukumomin na karamar hukumar bici da shugabar kungiyar mata Malama Aisha sun bayyana cewa baiwa kananan hukumomin yancin su zai taimakawa masu jama'a wato na kasa su fita daga kuncin rayuwar da suke ciki to da fatan dai gwamnatocin za su duba wannan kira da aka yi musu domin ko dan al'umma suke yi Allah ya sa mu dace amin a biyo ma cikin shiri na gaba domin jin wani sabon labarin da dumudumin sa a tashar mata iyare digital